This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya fm sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da hantsi yanzu ma grace alheri abdu ce tare da salihu garba ke farin cikin jan ragamar shirin bayan labaran duniya ibrahim alfamil zai gabatar da maimaitin shirin ciki da gaskiya kamar yadda muka saba kowace rana mai kamar ta yau Mustapha Nasiru tsari zai shigo da rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridan ƙasar wato Najeriya a wannan mako. Kana kuma mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. To jama'a ga labaran. Amurka ta sanar da kai harare akan daular Islama da ke cikin Siriya a karo na farko. ta ce gwamnatin sira ta ki ta hana ko kuma ba ta da ikon iya hana mayakan kafa makafa a ƙasarta jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya samantha power ta rubuta wa sakataren majalisar ɗinkin duniya wasikar cewa dalar islama ta yi amfani da wasu sansanoni a ƙasar syria inda ta samu makafa ta kuma kafa wuraren horas da dakarunta ta kuma kafa cibiyar kuɗi da kuma wurin da take amfani da shi wurin kaiwa iraki hari ta rubuta cewa kundin tsarin majalisar ɗinkin duniya ya bai wa ƙasashe daman su hana kafa irin waɗannan sansanoni a ƙasashensu to amma siriya ba ta da niyyar yin hakan ta hana 'yan ta'addanci kafa sansanoni a yankinta shugaba barack obama ya ce amurka ba za ta amince wa 'yan ta'adda da ke yi wa amurka barazana ba su samu makafa jami'an amurka sun ce hare-haren ranar talata akan daular islama da kungiyar da aka yi akan kungiyar al'ada cikin syria sun yi matukar nasara amurka ta shugabanci kai hare-haren da, kasashen larabawa guda biyar wato bahrain jordan kata saudiya da hadaddiyar daular larabawa masu bincike a nan amurka sun sanar cewa mutane kimanin 100 wato 100 500,000 ne zuwa miliyan 1.400 za su kamu da cutar ebola yammacin afirka nan da zuwa watan janairu baɗi idan ba a dakile yaduwar cutar ba wannan hasashen ya fito ne daga cibiyar dakile yaɗuwar cututtuka ko kuma cdc da ke atlanta a nan amurka inda ta ce ta yi harsashen ne bisa ga yin la'akari da yiwuwar cewa yaduwar cutar za ta ninka sau biyu kowane mako a kasashen liberia da saliyo ta kara da cewa adadin waɗanda suka kamu da cutar da kuma kiwon lafiya ta duniya ko kuma who ta fitar tamkar sau mataɓi ne cibiyar dai ta ce ta ba zai tabbata ba muddin aka kaiwa aka aiwatar da wasu sababbin hanyoyin ƙoƙarin yaƙa cutar ebola waɗanda suka haɗa da ƙara kulawa da masu jinya a cibiyoyin da aka tanada da kuma alkawarin da amurka ta yi na tura da karunta na sojoji dubu uku zuwa yankin da cutar ta addaba Cibiyar dai ta ce ana iya daƙile cutar ne idan an tsare waɗanda suka kamu da ita a wurare da ake kula da su domin kada su yi cuɗanya da mutane wasu kuma su kamu. Taron koli na kwana ɗaya na Majalisar Ɗinkin Duniya da a kan canjin yanayi ya kawo ƙarshe da alƙawuran biliyoyin daloli daga ƙasashe domin yaƙar ɗumaman yanayi. Duk da haka babu wata yarjejeniya da ta zama dole a kan ƙasashen. sakataren majalisar ɗinkin duniya ban ki-moon ya kira canjin yanayi wani abun kula a wannan rayuwa tamu ya ƙara da cewa yadda shugabannin duniya suka fuskanci lamarin zai nuna abin da ka faru nan gaba shugaban amurka barack obama ya faɗa wa taron ya ce ƙasa ta biyu da ta fi gurɓatar da yanayi a duk duniya wadda take bin ƙasar china ita ce ƙasarsa amma kuma ya ɗauki alkawarin yin wani abu ya gyara yanayi amma ya ce duk ƙasashen duniya dole su yi aiki tare wakilin ƙasar china zhang gauli ya ce ƙasarsa ta ɗauki lamarin da muhimmanci a kan fuskantar canjin yanayi da ya haɗa da rage iskar baƙin gawayi da take fitarwa da rage yin amfani da makamashi da dai sauransu. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. 'Yan tawayen gabashin Ukraine da ke samun goyon bayan ƙasar Rasha sun sanar cewa sun fara janye manyan kayan yaƙi da ke bakin daga kamar yadda yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma ta tanada. Manufar yarjejeniyar dai ita ce kawo ƙarshen yaƙin da aka kwashe watanni biyar ana gwabzawa. Prime Ministan 'yan tawayen jamhuriyar Donetsk da suka kafa da kansu Alexander Zakorchenko ya gaya wa kamfanin yada labaran rasha wato interfax cewa janyewa tasu ta biyo bayan na dakarun ukraine ne ya kuma kara da cewa amma za su janye ne kawai a wuraren da dakarun ukraine suka janye ba a wuraren da suka ci gaba da jan daga ba ranar litinin da ta gabata ne jami'an ukraine suka sanar cewa sun fara janye dakarunsu da manyan kayan yaki daga filin daga ƙarƙashin shirin da ya ce ya bar tazarar kilomita 30 daga inda ake fatawa. labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla yanzu kuma sai maimacin shirin ciki da gaskiya na ibrahim alfa ahmed ni a iya sani na kuɗi na magada suna hannun kotun musulunci ta jihar kaduna suna cikin akawun ɗinta sundun magana cewa kuɗi sun fita ko ba su fita ba ni ba ni da wannan masaniya ko ba ni da wannan tunani iyaka tunanena ina ta tunane ina ta nazari kawai wani lokacin da za su fito da wannan dukiya su damƙa ta a hannun magada banki ta bi ka'idar duk da ya kamata ta bi kuɗi ya fada hannun mahukunta waɗanda ni a na ko da wani mutum ya kuskure ko ya son zuciya kotun nan ita take da iko da ta kamo shi ta zo da shi ta tursasa shi ya bada dukiya balle abu na hannunta maganar zai zo zuciyarmu akwai haɗin kai tsakanin waɗanda suka ɗauki kuɗi da inda aka kai kuɗi sun haɗa kansu ne saboda sun sami kafan cewa ba a shigar da ƙara a kotun da ke kaduna su ba suke neman su hallaka ma magada haƙƙinsu. jama'a assalamu alaikum alhaji sani ibrahim yana ɗaya daga cikin aminan marigayi alhaji yahaya ran kwanar ɗangora kuma ya taimaka wajen tattara wasu kuɗaɗen marigayin aka tara su wuri guda aka kai banki bisa zaton cewar da zarar an raba gado kowane magaji zai samu rabonsa waɗannan kuɗaɗe kusan miliyan 22 su ne suka shiga hannu da kuma asusun kotun ɗaukaka ƙara ta shari'ar musulunci ta jihar kaduna daga inda a yanzu shugabannin kotun suke ikirarin cewa wata ma'aikaciyarsu mai suna lami baba kwasau ta kwashe kuɗaɗen ta yi layar zana alhaji sani yau zai fara da mana bayanin rawar da alkali mahmud shehu da sauran suka taka a wannan rabon gado to gaskiya tun farko zuwan mu na farko da abu kwamiti da muka kafa da shi a ciki domin shi alhaji lawal shi ya gayyato shi tun farkon magana ni ban san lami baba kwasau ba ban san kuma wani alaka komai game da yadda ta karbi kuɗi ba da ya tafi da su don ni yanzu in na ganta gani ga ta ban san ta ba ban taba ganin ta ba amma shi dai alkali mamu da shehu shi ne wuka shi ne nama game da abin da aka kulla game da lami baba kwaso alisani me tunanin ku game da abin da yasa har yanzu shi cibir nan da ake ta labarin shi da alkali mamu da shehu da mataimakin ita rijistara lami baba kwaso na kotun kawo wanda aka ce dukkan suna da hannu ko rawa akan maganar kuɗin nan har yanzu ba a ji ta bakin su game da maganar nan ba eh to mu kan ba mu san dalili ba mu a iya sani ni a iya sani na abinda na sani su kuɗi na magada suna hannun kotun musulunci ta jihar kaduna suna cikin akawun dinta tsundum magana cewa kuɗi sun fita ko ba su fita ba ni ba ni da wannan masaniya ko ba ni da wannan tunani iyaka tunane na ina ta tunane ina ta nazari kawai wani lokacin da za su fito da wannan dukiya su damƙa ta a hannun magada iya abin da muka sani daga ranar da muka dawo da alhaji lawal daga banki kwamiti ya gama aikin shi kuɗi na cikin banki yaya za a yi a karɓi kuɗi su zama kuɗi ƙasa ga magada sai alkali mamu da shehu kuɗi suka fada kotun mamu da shehu mamu da shehu ya tabbatar muna da kuɗi ya fada cikin asusun kotun shi kotun musulunci ta jihar kaduna to daga nan ni ba ni iya gane wani wanda aka yi wasu kulle-kulle da shi na wani abu illa dai mu kurun muna ta tunanin su to da kuɗi su ba magada kuɗin su in ka dubi magana gaba ɗaya daga farkon rabon gada nan da halin da ake cikin yanzu me kuke tunani game da maganar nan ai tabbas tabbas ba makawa ba makarkata babu wata dabara illa dai waɗanda abu ya shafa su je su ciro dukiyar magada su ba su mu iya tunanin mu kenan banda wannan babu wata hanya da aka bi wanda abu ya halaka balle a kawo magana halakar shi banki ta bi ka'idar duk da ya kamata ta bi kuɗi ya fada hannun mahukunta waɗanda ni a na ko da wani mutum ya kuskure ko ya son zuciya kotun nan ita take da iko da ta kamo shi ta zo da shi ta tursasa shi ya ba da dukiya balle abu na hannunta saboda haka abu na hannunta ba magana halaka ba magana lalacewa iya abin da muke sauraro su san yadda za su yi su ba magada haƙƙinsu a bayan alhaji sani akwai malam aminu umar wanda sirriki ne magamar gayi alhaji haya round shi ma yana cikin waɗanda aka sanya aikin rabon gado kuma a lokacin da aka fara kai kawo kan kuɗaɗen da suke hannun kotu ya faɗi abin da suka yi muka tashi mumu uku da ni aminu umar da alhaji lawal mai baƙin mai da dogara muka je gaban ofishin girin dikadi muka kwankwasa kofa muka same shi da shi da cr cr din nan chip register da ya rubuta wannan can me ke tafe da ku muka ci to wani matsala ne ya taso ga abin da ya taso akan wani gado da aka ya ce mana billahi lazi la ilaha illa huwa bai san wannan magana ba alhalin ga rijistaran da ya rubuta wannan check din a wuri to sai rijista ya ce mene rijista ya ce ya juya wa rijista ya ce ko na san wannan magana rijista ya ce bai sani ba to daga wannan lokaci muka ce to menene mafita ya ce to mu zo mu rubuta takarda na koke sannan ya san menene zai iya yi muka zo muka rubuta takardan wannan koke muka bashi muka sake dawowa ba wani bayani muka sake dawowa na biyu ba wani bayani na uku sai aka ce mu zo za mu zauna da shi muka gayyato magadan nan daga cikinsu duk gaba muka zo muka zauna girin dikadi ya zo muka zauna ga mu ga su ga wasu magada ya ce abin da ya sa nike son maku bayani wannan mutum a wannan alkali shi ma bai sanar da ni wannan magana ba kuma har yanzu ma bai sanar da ni ba saboda haka abin da yake yake ya sa an yi rufo na 'yan sanda saboda wai wata mata lami Babu kwaso ma aka ce yan ta karbi wannan kuɗi amma abin da yake so yanzu bari ya kira alkali mamu da mu ji cewan bai sanar da shi ba ya ɗauki waya ya buga muna zanzauna a wurin da shehu ya zo ya ce ranka ya daɗe suka gaisa ya ce wa'innan magadan nan ne da suka zo wurinmu suka kawo takardan koke mamudu shehu ka sanar da ni wannan abu da ya faru ya ce bai sanar da shi ba ya ce ta kukunji saboda haka nan ni ban san komi ba a ciki to wannan magana yana wannan magana sai ga wani masinja ya shigo cikin ofis ɗin ya ce ta kukunji da masinjan ne ya zo sai ce ga wasu mutane su ma sun zo suna son su ganka sai ce su wane ne aka ce 'yan sanda ne kaga abin ya zama kamar fira ahin tambaya da ya suka zo sai suka ce su ne 'yan sandan da suke tafiyar da wannan batu su su uku mace ɗaya maza biyu ya ce to wannan su ne kun zo a daidai wannan su ne magadan nan masu wannan kuɗi menene kuka yi suka ce sun fara jin ƙanshin ta wajen ogone ko oyo ya ce to sai a samu tun da yake haka ne mu tashi mu je kotu ga wata kotu can daga cikin an tashi mu je mu zauna da su mu ba su kuɗin da za su je su yi su je su bincika wannan mata a can gari gaske ne kenan an ce ku ba da dubu ɗari uku na za a ɗari uku da muka taso wa ya ce a ba da dubu ɗari uku wanda ya ce a ba da dubu ɗari uku yan sanda suka ce sai an ba da kuɗi alkali shi girin dikaji ya ce to a ku za su ɗauki kuɗin su ba da wa'innan magada su za su ba da kuɗi amma mu je mu ba da dubu ɗari uku amma sai ya ce to mu je wannan kotu mu je mu zauna mu tantauna yadda za a yi a sami kuɗin abada da muka zo muka tantauna da su a mene abin yi suka ce su sai an ba su dubu ɗari uku domin shi za su yi transport da za su muka ce to mu mene namu wannan mata ba mu muka ba ta cek ba ba ma'aikaciyar mu bane ba mu santa ba idan an tuna mun sa hirar shi grand kadi na jihar kaduna har sau biyu a cikin wannan shiri a bayanan da ya yi da kuma bayanan da saura suka yi kan wannan batu shi alkalin alkalai dr macido ibrahim fitowa yake yana jaddada cewar shi dai baya da masaniya kan wannan batu baya da hannu a wannan batu kuma yana neman duk mai hannu da ya tabbatar da waɗanda abin ya shafa cewar shi babu ruwansa to amma kuma ta yaya su masu hannu a rabon gadon suke ganin killacewa da hana su yin zama da waɗanda suka shigar da kuɗin cikin asusun kotu suka kuma rubuta takardar fitar da waɗannan kuɗaɗen a cewarsu. Kamar yadda girin dikadi ya bayani cewa an zauna da CR da mu tun da ake zaman nan bai yarda an zauna da cib rijistara ba. Saboda duk abin da zai taso a kan wannan magana yana karewa. Kaga ya cancanta lokacin da muka je za mu yi na farko da shi da magada cib rijistara ya kasance yana wurin wallahi duk zaman da muka yi da ni aka yi ba cib rijista da ya je ko sau ɗaya. kana nufin ba ku taɓa magana da shi cib rijistara ko kuma mataimakin ita cib rijistara ta kawo wanda da su ne za a yi wannan magana ba. mun magana da cib rijistara da ni da shi mun magana da shi amma wai mu zauna shi girin dikadi bai yadda mun zauna ga cib rijistara ga mu ya faɗi mu faɗi abin ba in ya zo sai ya kari da an zo sai ya kare da an zo sai ya kare iyakan magana gaskiya ke to me yazo zuciya ku game da wannan maganar da yazo zuciyar mu akwai haɗin kai tsakanin wa'inda suka ɗauki kuɗi da inda aka kai kuɗi sun haɗa kansu ne saboda sun sami kafan cewa ba a shigar da ƙara a kotun da ke kaduna su ba suke neman su hallaka ma magada hakinsu. babu dai wanda ya musanta cewar wannan kuɗi na magada ya shiga hannu da kuma asusun kotun ɗaukaka ƙara ta shari'ar musulunci ta jihar kaduna kuma babu wanda ya musanta cewar wannan kuɗin bai koma hannun magada ba a tsakanin kotun da kuma ma'aikatan da ta ɗora musu alhakin yin aiki wannan kuɗi ake ikirarin cewar ya salwanci. madalla gaida Ibrahim Alfamed har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington yana cewa karfe uku da minti goma sha bakwai na asuba kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan. Ku tausaya ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. 'yan a taimaka a je a sulhunta kar 'yan matan su mauta har rayuwa ya salwanta kowace akwai masoyinta sannan akwai iyayenta suna cike da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su a tausaya najeriya ƙasar mu ce mu reno saboda 'yan baya tausaya waɗanda ko kai garkuwa da 'yan mata. Najeriya kasar mu ce, kun ga ba za mu bar ta ba. Ku tausaya waɗanda ko kai garkuwa da 'yan mata. Ta zama to uwa a gare mu ta zama to uba. Ku tausaya waɗanda ko kai garkuwa da 'yan mata. To haka yake sai kuma sharhin jaridan arewacin Najeriya na wannan mako. Shirin jaridun Arewacin Najeriya na wannan mako zai fara ne da jaridar Leadership da ta yi babban ta da batun sojojin Najeriya nan goma sha biyu da wata kotun soja ta yanke wa hukuncin kisa. jaridar ta leadership ɗin dai ta ce a kan hanyar su ta mutuwa a yanzu haka an tura waɗansu daga cikin sojojin kayinji ta jihar niger wasu kuma an tura su zuwa birnin lagos inda za su zauna a wani kurkukun ƙarƙashin ƙasa da ba a ganin haske domin jiran mai aukuwa ta auku a kansu to amma a nata gefen jaridar daily trust ta yi babban labarinta ne da batun dambarwar rashin lafiyar gwamna dan baba sultai na jihar taraba jaridar ta daily trust dai ta ba da labarin cewa gwamna dan baba sultai da makaddashin gwamnan jihar alhaji garba umar utc na fuskantar tubewa daga kan mukamansu kuma idan har aka samu nasarar yin hakan to shugaban majalisar dokokin jihar ta taraba zai ɗare kan kujerar gwamnan jihar a can cikin jaridar people's daily ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta ne da wata zanga-zangar da wasu matan kudancin jihar kaduna suka yi domin nuna adawa da kashe-kashen da ake yi a yankin nasu jaridar ta ce waɗansu ɗaruruwan mata sun gudanar da zanga-zanga har suka rufe hanyar tawagar gwamnan jihar Kaduna Alhaji Muktar Lamaran Yaro akan hanyarsa ta zuwa fadar karshi a yankin karamar hukumar Sanga domin ziyartar waɗansu da wani harin ya shafa a kwanakin baya. Matan dai sun nuna damuwa a kan wannan kashe-kashe tare da bayyana buƙatar a ɗauki mataki. Ita kau jaridar National Trial mai fitowa mako-mako ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta ne da batun shehin malamin nan da aka kashewa magoya baya kwanakin baya a zaria wato sheikh ibrahim alzazzaki jaridar dai ta ambato sheikh alzazzakin yana cewa zai kai karar gwamnatin najeriya ga majalisar ɗinkin duniya da kuma hukumar kare haƙƙin ɗan adam da ke geneva a can ƙasar switzerland akan wannan kisan gilla da sojojin najeriya suka yi wa magoya bayansa a ciki har da 'ya'yansa guda uku a ƙarshe dai da jaridar blueprint jibrin za mu kammala sharhin jaridun da babban labarin ta da ke nuna yadda wasu 'yan bindiga suka yi ruwan wuta ga wani ofishin 'yan sanda da ke can cikin jihar kogi jaridar ta ce majiyar da ta samu na nuna cewa maharan da yawansu ya kai guda ashirin a cikin daren ranar lahadin da ta gabata sun afka wannan caji ofis na garin ajakuta a ƙoƙarinsu na kaiwa ga makaman da ke wannan wuri inda aka share awa guda ana musamman musayar wuta a tsakanin 'yan sandan da waɗannan 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha kafin mu ci gaba ga wannan matashiya. Idan ba mu san ba mu, tsaftar wanka ko shan ruwan gishiri baya maganin cutar ebola abin yi kawai shine kada ka yi mu'amala da wanda ya nuna alamar cutar da ya hada da zazzabi mai tsanani ko jan ido ko amai ko kuma ciwon ciki ka wanke hannunka da sabulu akai-akai musamman ƙarƙashin farcinka idan kuma babu sabulu sai ka rika amfani da ruwan wanke hannu ka yi amfani da safar hannu wato glove lokacin da kake kula da waɗanda ke ɗauke da cutar ka dafa nama sosai ka kuma guji cin naman daji. Ka sa rigar kariya da safar hannu duk lokacin da kake taɓa dabbobi. Kada ka taɓa wanda ya mutu da cutar Ebola. In kunne ya ji, gangan jiki ya tsira. Sako daga cibiyar yaƙi da cututtuka ta ƙasa da ƙasa. haka yake to yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta wayar tarho. mai magana alhaji audu mai gora kamfana malamadorin jihar jigawa ra'ayina da zan bayyana a yau shine kira da zan yi ga 'yan majalisar najeriya game da muhawura da ake a kan kudade da aka fita da su domin zuwa ƙasa afirka ta kudu domin ayyo cinikin makamai wadda gwamnatin najeriya take cewa akwai yadda a wannan ciniki da za a je a yi to mu 'yan najeriya mun san cinikin wannan makamai da za a je a yi akwai lauje cikin naɗi to saboda haka 'yan majalisar najeriya ku sanya tsoron allah a zuciyarku kada ku yadda wannan dala da aka watsa muku za a ba ku a matsayin cin hanci domin ku rufe wannan badakala da muke ga 'yan najeriya allah ya bayyana ta ku yadda a cutar da ƙasar ku saboda wani abu da kuke tsammani gwamnati za ta ba ku mai magana alhaji audu mai gora kamfala malam madorin jihar assalamu alaikum sashen hausa na gidan radio america sunana abdulrashid jula musa gwarbawa daga jihar sokoto najeriya ina su amfani da wannan dama tare da nuna jin daɗi na a matakin da city janar na yanzu najeriya ya ɗauka a janye sishin gani yan sanda a bistiduna a gaskiya wannan ba ƙaramin jin daɗi ba ne ga talakan najeriya shi kira na gare shi a ƙara ingantar da tsaro a najeriya baki ɗaya na gode ɓari sashi hausa na gidan yaro da amerika suna na abdulrashid yola musa gwarbawa da jihar sokoto najeriya salamu alaikum sashen Hausa na amerika mai magana Alhaji Musa shirin Najeriya mazani Ore. Na wa ra'ayi wanda zan bayyana a akan waɗannan kwadon kuɗi da an kama South Africa wanda hashin zaman ƙasa ya kira da cewa da sanin sa an kafa da su. Da duk wanda bai san zaman lafiyar Najeriya Allah ka karya shi kuma Allah ka tona mai asiri. Don haka akwai wasu 'yan majalisa da sun kai kememe suna son a rufe wannan magana to insha Allah ko kun ma rufe ko ma kun ɓoye ko kun bayyana suwa. muna fatar Allah zai tona asirin wannan al'amari domin in ba don ubangiji ba wannan abin ba zai bayyana ba to mun gode mu Allah da Allah ya bayyana muna wannan al'amari kuma addu'a tana aiki da waɗanda ke son a ruhe da waɗanda ba son a ruhe ko gobe muna nan muna addu'a duk wanda adda hannu ga wannan sayan makamai a cikin da su Najeriya ba ta hanyar gaskiya ba Allah ka tona asirin sa muna fata kuma duk wanda ya koye wannan al'amari Allah ya karya shi Allah ya tuna mai asiri Allah ka taimake mu ka ba mu zaman lafiya a Najeriya ina kira ga talakar na Najeriya kowa ka zo ya mallaili ka san inda za ku sa fara'un ku dan Allah ya gwada mutu ta zan shirke ku zaɓi shugabanni masu adalci assalamu alaikum tashin mu da Amerika. To kafin mu karkare baki ɗaya ga takaitattun labarai. fadar fafaroma ta tsare tsohon jakadanta na kasar dominican republic akan zargin yin batanci da yara dan asalin poland joseph wolosolowski an tuɓe mashi naɗin fada-fada a watan yuni bayan an same shi da laifin zargin da ake yi masa yanzu zai fuskanci hukunci akan yin lalata da yara lamarin da ka iya kai shi gidan kaso tun farko dai paparoma francis ya ce babu wani uh, a majami'arsa ko limami ko wani babban kadina da zai samu wata kariya idan an zo batun lalata da yara da yin zina amurka ta sanar da kai hare-hare a kan daular islama da ke cikin ƙasar syria a karon farko ta ce gwamnatin syria ta ki hana ko kuma ba ta da ikon hana mayakan kafa sansanoni a ƙasarta a masu bincike a nan amurka sun sanar cewa mutane kimanin dubu ɗari biyar Ah, zuwa miliyan 1.4 za su kamu da cutar ebola a yammacin afirka nan da zuwa watan janairu baɗi idan ba dakile yaduwar cutar ba ah, taron koli na kwana ɗaya na majalisar ɗinki duniya a kan canjin yanayi ya kawo ƙarshe da alkawarin biliyoyin daloli daga ƙasashe domin yakar dumamin ah, yanayi duk da hakan babu wata yarjejeniya da ta zama dole a kan kasashen da suka halarci taron sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya kira canjin yanayin wani abun kula a wannan rayuwa tamu To a gaishe ka masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau sai kuma can da la'asar idan Allah Ubangiji ya kai mu ku je mu da waɗansu shirye-shirye. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman salihu garba da ya taya ni gabatar da shirin da malam sidi da ya harhaɗa shiri da bada imurni da kuma injiniyan mu na yau charles hall alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.